This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Sare assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma dai ladan ibrahim ayo ne tare da sarfil hashin gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da muke ciki za ku cewa majalisar dattawan najeriya ta ce dokokin da za ta bi wannan karan wajen tantance ministoci ya sha bamban da wanda ake gani a da ha kuma da yake hukumar kwastan na ƙasa ta ba da umarnin shigo da shinkafa ba tare da tsangwama ba anya wannan ba zai takura wa manoman shinkafa ba hassan mai na kai ya haɗa mana rahoto a kai a jamhuriyar nijar kuma tallafi aka samu suka samu daga ƙasar amurka domin yaƙi da boko haram kana yau ɗin nan da kanku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke so amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya cimma matsaya a yau juma'a da zai baiwa turai da sauran ƙasashe ikon nema da kwace duk jiragen da ake zargi da safarar mutane ta tekun baharum da ke kusa da ƙasar libya mambobin majalisar ɗinkin duniya guda goma sha biyar sun amince da wasu hanyoyin shawo kan matsalar da birtaniya ta kirkiro domin shawo kan matsalar kwarara 'yan gudun hijirar da turai ta daɗe bata ga irin ta ba tun yakin duniya na biyu mambobi goma sha hudu ne suka kada ƙuri'a amincewa a lokacin da venezuela ta hau kujerar 'yan ba ruwanmu kwamitin ya amince da matsayar da aka cimma ta bakwai a ƙarƙashin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wadda ta ba da damar yin amfani da ƙarfi sai dai matsayar za ta yi aiki ne kawai na tsawon shekara guda amma shi kwamitin bai ba da wani umarnin ɗaukar mataki ba a yankin gabar tekun libya an ba da lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyoyi kungiyoyi guda hudu na kasar tunisia da ke ake jin jinamawa saboda taimakon da suka bada wajen shimfiɗa aƙidar demokradiyya a kasar bayan juyin juyin halin jasmine da aka yi na shekarar 2014 a yau juma'a ne kwamitin ba da kyautar nobel ya ba da sanarwa a birnin oslo na kasar norway cewa an ba da kyautar ne ga kungiyoyi hudu a haɗe ba a rarrabe ba saboda namijin kokarin su na raya demokuraɗiyya bayan tashe-tashen hankali da suka faru a kasashen larabawa waɗanda ya haɗa da kashe-kashen siyasa da makamantansu kwamitin ya yaba wa kungiyoyin saboda aikin da suka yi a ceto kasar ta tunisia daga afkawa cikin yakin basasa gadan-gadan Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Libya sun kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a Libya. Ƙasar da take fama da rabe-raben kawuna ana ganin hakan ka iya zama maslaha ga kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasa a ƙasar. Cikin shirin dai an rubuta sunan ɗan majalisa Paris -sa Sa kuma ɗan asalin Tripoli a matsayin Prime Minister zai kuma samu mataimaka uku da ministoci shida da za su zamanto 'yan majalisun shugaban ƙasa. Wannan shirin na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar dai zai fuskanci matsaloli da dama, kasancewa sai baki ɗaya 'yan majalisun sun amince kuma sai ɓangarorin 'yan bindiga da ke fafatawa da juna a ƙasar su ma sun amince. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Mun. ya yi farin ciki da wannan sanarwa kuma ya yi kira ga jam'iyyun siyasar libya baki daya da su amince da wannan shiri cikin gaggawa babban kotun kasar rwanda ta baiwa shugaba paul kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har wani tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkin sai kare a shekarar 2017 hujjar da kotun ta baya ko shine tunda dai dokar kasar ta amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu kadai ga shugaban kasar ya halarta tunda yin hakan bai saba wa dokar ƙasa ba jam'iyyar ta ce jami'ar green party ce tun farko ta shigar da kara domin hana yunkurin da majalisar dokokin ƙasar ta yi na samar da dokar da ta baiwa shugaba game damar sake tsayawa takara to sai dai hakan ba za ta yi nasara ba sai idan jama'ar kasar masu jefa kura sun jefa kura amincewa da wannan sabuwar dokar labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka To za mu faro takon ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda majalisar dattijai ta ce za ta bi dokokin tantance waɗanda aka zaɓa su yi aikin minista ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka abu ne da ya zama sabon babi da za a ce wannan majalisa ta takwas ta bullo da shi domin tabbatar da kwarewan waɗanda za su rike mukamai a ɓangaren zattaswa. Sanata Dino Melaye APC Kogi shine mai magana da yawon majalisar dattawan ya zayyana dokokin ɗaya bayan ɗaya. Za a duba Constitution na Federal Republic of Nigeria kashi na 147 za a duba Constitution 14 uku wanda ya nuna cewa za a samu ministoci daga jihohi 36 a kasar nan kuma za mu yi amfani da eh, kashi na 65 na constitution shi ma eh, abin da ya faɗa za a bi shi za a duba kuma kashi biyar na constitution kuma akwai kashi na 120 a cikin dokokinmu na senate shi ma za a duba kafin a yi musu a gama musu bincike wanda za a kafa a rantsar da su mun ce wanda suka taba yin sanita ko kuma suka taba yin majalisa na wakilai in suka zo ba za a musu yawan tambayan da za a yi wa shauran ba saboda haka kuma mun riga mun su tambayan su ma shi chairman na National Assembly da kuma Senate President shi kadai zai yi musu tambaya. To washin 'yan adawa a majalisar dattawan sun gamsu da dokokin tambayar kenan da na yi wa mataimakin shugaban marasa rinjaye Emmanuel Bwacha PDP Taraba. Mu muna zuba ido a jami'an pdp mu ga da za a samu nasara a wannan yakin idan an yi niyan za yi yakin dole a fara shi tun yanzu a ba mu report akan wanda aka kawo mana su yi minista shin sun samu clean bill me tsawon da eh, jami'un tsaro suka musu ba shin ba damuwa kenan da su mu ci gaba da yake mu ba mu da hujja hujja abin nufi shine idan mutum in ba kotu ta cewe an kama shi da laifin ya yi laifi ba ba ka iya cewe ya yi laifin cin hanci ko rasha to amma mun doka idan gwamnati ne wanda za a yi yaki kan wannan abubuwan wannan abubuwan da suke kama mana damuwa kasa ya kamata sun su waye ne za turo mana su menene 'yan ƙasa ke cewa akan sabbin ministocin ga ra'ayin usman isa usman sunayen da muke expecting za mu gani ba shi ba sai muka zo muka gani wani abin da duk jama'an najeriya sun sani sunayen da mun daɗe muna jin su yadda ya ɗauki tsohon lokacin nan muna tsammani zai iya fito mana da waɗanda ba su rike makamai a cikin wannan gwamnatin nan da ta wuce ta shekara goma sha shidan nan ba muna tsammani waɗansu ne daban za su fito kuma ba shi muka zo muka gani ba abin ya bada mamaki kuwa sai kuma yusuf mai anguwa nasarawa e, eh, ra'ayi na kan ministocin nan aka ka tura sunansu a majalisar dattawa na najeriya a yanzu dai kam a najeriya yau in ana so najeriya ya ci gaba ba mu da mutane buhari zai tura za su yi aiki a najeriya kamar wayannan mutanen majalisar tana ci gaba da tattara bayanai da zai taimaka mata wajen tantance ministocin a yayin da 'yan ƙasa ke dakon kace na biyu na sunayen ministocin da shugaba buhari zai aiko madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Allah baya karewa. to allah ya kyauta sai kuma damar da hukumar kwastam ta baya cewa yanzu 'yan kasuwa na damar shigo da shinkafa cikin kasar ba tare da tsanguma ba to su kuma manoman shinkafa a ina su ya kwana ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a matsayina na manomi kuma shugaban manoman shinkafa na najeriya wato bai dace ba ko kaɗan a ce a bar shinkafa ta shigo a wasu kafafen shigowa da shinkafa a najeriya domin bai yiwuwa mu zauna a ce mu ci makwance ne kawai sai dai a je a ƙare duk abin da za a kawo mana mu ci alhali muna iya yin abin nan daga nan mu ci mu fitar da shi waje alhaji aminu gwaranyo shugaban kungiyar manoma shinkafa ta najeriya ke tsokaci dangane da yadda hukumar kwastam ta ba da izinin shigowar shinkafa ta kan iyakokin kasar. Kimanin shekaru shida da suka gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta haramta shigowar shinkafa ta kan iyakokin. Amma duk da hakan Alhaji Aminu Goronyo ya ce tun daɗin ma hanin bai hannu ba. Ina tabbata maka a bodan nan ta Illela ko ta Kamba dan babur a yini za a shigo da fiye da buhu ɗari uku. To kaga ana shigowa da ita an dai hana amma kuma bata hannu ba. Sannan shigowar da ake da ita gwamnati ba ta samun kuɗin shiga a tunane na shine shi wannan sabon controller general na custom ya gano wannan al'amarin shi yasa ya ga da gwamnati zai hasara gwamnati da kasa samun kuɗaɗen shiga da suna an hana shigowa da shinkafar nan alhali kuma ana shigowa da ita kuma wasu 'yan kalilan mutane suna samun ainihin revenue ɗin ko kuɗaɗen shigar nan suna sa a jihunsu a tunane na shi yasa ya ce kawai a bari a shigo da ita domin gwamnati ta anshi wannan kudaden shiga. To shin ta yaya ƙwararru ke kallon wannan al'amari? Dr. Muhammad Khalid Othman shine mataimakin darakta a cibiyar nazari da bincike kan aikin gona na Jami'ar Ahmadu Bello. in ka lura da barin shigo da shinkafa shine akwai abu biyu na farko akwai magana idan ba a shigo da shi ba ba a bari ba mutane za su yi su su shigo da shi ta hanyar da bai kamata ba na biyu idan kuma aka ce za a shigo shinkafan nan tabbas zai shafi manomanmu to a kafin idan shi magana ana yin smogalin ne akan cewar duk wani abin da mutane ke so kuma babu shi a wajen saboda haka fasin da muke shi ne wannan dan bari da aka bari din na takaitaccen lokaci ne ganin aikin gama ya gama shin ko manoma shinkafa na da wani fargaba ba wani fargaba da muke da shi Alhaji Aminu Goranyo shugaban kungiyar manoma shinkafa a Najeriya siyasar da ke tattare da shigowar shinkafa a Najeriya dai na ci gaba da janyo cece kuce domin ko a baya sai da majalisar dattawan Najeriya ta ce na Najeriya ta yi hasarar kimanin naira tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari uku sakamakon yafi harajin shigo da shinkafa da gwamnatin baya ta yi wa wasu 'yan tsiraru inda majalisar a halin yanzu ta ba da umarni ga babban bankin Najeriya da kuma hukumar kwastam da su bi su amsa waɗannan mazajen kuɗi. Abin jira a gani dai shine yadda sabon controller general na hukumar kwastam a Najeriya, Kanar Hamid Ibrahim Ali zai tunkari yadda siyasar shinkafan ke ci gaba da janyo cece kuce a cikin kasar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ka Mal Hassan. To a jamhuriyar Nijar ko ko baya ga ƙara tsawon matakan tsaro da yaƙi da Boko Haram, gwamnatin ƙasar Amurka ta baiwa ƙasar gudunmuwar kuɗi domin inganta matakan tsaro kamar yadda suleiman munu bar ke cewa a cikin wannan rahoton la'akari da cewa rashin gudanar da mulki na gari na daga cikin manyan dalilan da ke ingiza wasu mutanen shiga ayyukan ta'addanci ya sa kasar amurka bulo da wannan shiri mai suna initiative sur la gouvernance en matière de sécurité sgi a takaice wanda a ƙarƙashin sa amurka za ta tallafa wa ƙasashen da suka hada da niger nigeria ghana mali kenya da tunisia ta hanyar samar da bayanan sirri ba da horo ga jami'ai da dai sauransu sakamakon amincewa wannan shiri na sgi ya sa amurka da nishar saka hannu a kan yarjejeniyar da ke dauke da fasalin ayyukan da za su kaddamar nan gaba kaɗan alhaji idi bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar matsalar boko haram da ba mu santa a nan gida ba mun santa a wata ƙasa makwabciya Najeriya. Matsalar Mali da ba santa a nan cikin gida ba, amma Nijar ta ɗanɗana kuɗata ta hanyar asarar rayukan sojojinta, ta hanyar mamayewar wasu yankuna nata da 'yan gudun hijira suka yi, ta hanyar samar da kuɗaɗen tallafa ma ƙasar da wannan matsala ta shafa rikicin libya ba a nijar ake yin shi ba amma ya fantsama a nijar saboda makamai sun shigo 'yan ta'adda wasu sun ƙetaro iyaka kenan dole sai da gudanar da aiki na nazarin yaya za a yi a gaba a gani an shawo kan wannan matsala. Bayan tantaunawa da tawagar jami'an fadar White House da ta ziyarci Nijar akan wannan shiri a watan Yunin da ya shige, kasar niger ta hanyar yarjejeniyar da ta rattabawa hannu tsakaninta da jakadiyar amurka yunis redek a yau juma'a 9 ga watan oktoba niger ta amincewa shirin na sgi in ji karamar ministar harkokin wajenta christelle rakiya jaku La partie nigérienne a fait examiner minutieusement le document par ses experts et a marqué son adhésion au plan d'action du pays. Ta ce Nijar ta nazarci abubuwan da wannan shiri ya kunsa saboda haka ba wata tantama a kai. Jamhuriyar Nijar tana goyon bayan a inganta sha'anin tafiyar da mulki domin dakile dukkan wata barazanar tsaro. Bien évaluer les menaces en matière de sécurité a makonni biyun da suka gabata ma kasar amurka ta tallafa wa jamhuriyar niger da miliyan uku na dala waɗanda za a yi amfani da su a fannin ayyukan yaƙi da ta'addanci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, yau dai ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin yau Juma'a ce yadda kuka sani ba mu ne ke ba ku take ba, ku ne ke kira domin faɗa mana duk abin da ya shige muku duhu akan batutuwa daban-daban. Demokradiyya ce, tattalin arzikin ƙasa ne, zamantakewa ne, ayyuka ne, gwamnati ne da dai makamantansu. Saboda haka muna nan muna dakon kira da gare ku. Yau ba ba mu muka ba ku take ba. kuma lamban yana nan kamar yadda kuka saba biyu biyu sifili biyu sifili biyar biyu biyar muna sauraron mu ji kira daga gare ku to muna na dai muna dakon kira da gare ku domin yau juma'a kun sani ba mu ke ba da taken da za ku yi magana a kai ba watan ku ne za ku kira ku bayyana muna meye ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shige muku duhu ko kuma kuke son daman ku bayyana ra'ayinku ko ko batun siyasa ne ko zamantakewa ne ko tattalin arziki ne ko wasanni ne da dai abubuwa daban-daban ko mulki ne ko siyasa ce ga sunan dai yau ba mu da take daman juma'a ba mu saba ba da wa maudu'i ba ku ne da kanku za ku faɗa muna abin da kuke son ku yi magana a kai wanda ya shige muku duhu ko kuma ku yi muna ƙarin haske wanda mu ba mu sani ba inda dama aikin na mu da ku ne shuɗe ni shuɗe ka ne saboda haka muna sauraron kira da gare ku duk da yake kamar muna ɗan samun tangarɗa kaɗan daga wayanmu amma yanzu a shawo kan matsalar muna sauraron mu ji daga gare ku a kan batutuwa daban-daban na zamantakewa ko siyasa ne ko tattalin arziki ne ko wasanni ne ko mulki ne da dai sauransu muna jira mu ji gare ku Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. hausa da yarba da ibo a nigeria nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Najeriya, uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. na tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. in kana fata ku in kana bukata ka zo barna ku zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana Kano in kana bukata ka je iko ka zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba mata ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba mata ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya sharrin uba sun yi ya taimaka Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Jami'ar Bukhari ma ya taimaka Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ga wasu ya kai baka Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Musa ‘yar Adwa ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. sharifu gwamna ya taimaka a borno a najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya To yau dai kan na'ura ta bashe mu sai a muna aikin gafara. Mun iya bakin ƙoƙarinmu amma na'ura ta muna tutsu. Saboda haka a yi haƙuri ranar ranar talata idan muka sake buɗe layukanmu za a kira kamar yadda aka saba. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi maraba da sanarwar da kasar Mozambique ta fitar kwana-kwanan nan ta cewar ta kammala tona dukkan nakiyoyin da aka san an dasa su a wasu wurare a faɗin ƙasar. Tun shekarar 1993 da kasar Mozambique ta farfado daga rikicin shekara da shekaru da ya sa kasar ta zama kasar da tafi kowace kasa a duniya matsalar fashewar nakiyoyi Amurka na matuƙa alfahari akan ƙawancenta da jama'ar Mozambique shi ya sa ma ta zuba kuɗi dala Amurka miliyan hamsin da biyar domin inganta tsaro da ba da kariya ga jama'ar karkara ta wajen shirin nan nata na lalata makaman yau da kullum. Ta wajen wannan shirin wanda ya haɗa da ƙungiyoyin ƙasashe da ma'aikatan agaji masu tona nakiyoyi da aka bizne amurka ta yi aiki tukuru wajen tona nakiyoyi da sauran makamai masu fashewa da kuma yin amfani da faɗakarwa da ilmantar da jama'a domin kare al'ummomi daga hatsarin samun raunuka amurka na alfaharin zama ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya ba da taimakon kuɗi da kayan aiki domin taimakawa ƙasar mozambique shawo kan wannan ƙalubale tun shekarar 1993 Amurka ta kashe kuɗi kiyasin dalar Amurka biliyan biyu da dubu ɗari biyar na taimakon ƙasashe sama da tasa'in domin rage barazanar hatsarin sauran nakiyoyin ragowar yaƙe-yaƙe. Ƙoƙarin da Amurka ta yi ya rage yawan adadin fashewar nakiyoyi da ake samu a kowace shekara da kuma taimaka ma ƙasashe tara kasancewa cikin ƙasashen da ba su cikin waɗanda ake lissaftawa da matsalolin binnannan nakiyoyi. Ma'aikatan agajin da ke tona nakiyoyi a wurare irin su Mozambique sun taka rawar gani wajen magance yiwuwar barkewar rikice-rikice da kuma samar da ci gaba. Wannan wata hanya ce da Amurka ke amfani da ita wajen inganta zaman lafiya da tsaro tsakanin ƙasashe a duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To ma da lamun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To an ji cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma matsaya a yau Juma'a da zai bai wa Turai da sauran ƙasashe ikon nema da ƙwace duk jiragen da ake zargi da safaran mutane ta tekun Baharum da ke kusa da ƙasar Libya. Mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya guda goma sha biyar sun amince da wasu hanyoyin shawo kan matsalar da Birtaniya ta ƙirƙiro domin shawo kan matsalar kwararar 'yan gudun hijirar da Turai ta daɗe bata gani ba tun yaƙin duniya na biyu. An ba da lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyar kungiyoyi guda hudu na kasar tunisia da ake jinjinawa saboda taimakon da suka bada wajen shimfiɗa aƙidar dimokuraɗiyya a ƙasar bayan juyin juyi halin jasmin da aka yi a shekara ta 2014 a yau juma'a ne kwamitin ya bada kyautar nobel ya bada sanarwar a birnin oso na ƙasar norway cewa an bada kyautar ne ga ƙungiyoyin hudu ba a rarrabe ba wa madalla da ta tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya sai gobe da safe ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hada shirin nan na abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sarfil Hashim Gumel da ya tallaba min domin gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Martins ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.